wadda ta yi ƙaidi kuma daga cikin sunoni to daga ne wajen ƙai wajen nafila sun mai ido ko sannan idi ta ci da idin layya sun ma sannan salatul kusufi kusufin shams kusufin kamar sun masu sannan sallar neman ruwa da na sha da ruwa sha da fari wakatu ba da isha'i tsayyati shi wuturi abin da an lokacinsa muktari bayan isha'i da an ka yi ingatatta akwai isha'i wadda ba ingatatta ba wadda an ka yi shauƙi bai hukku ba washe baƙi lil to nan na shi abin eh Eh. to bayan fakuwar shafaƙi duk lokacinta na har alhijir ya to ya haɗe lokacinta mafutari da laluri ke wa laluri yuhu lissubi lalurin na yana na yana biya har a ce an sallaci sallar asuba wani riba kada uha lahu mun ga karatun nan an so an so kace ita sallar subahin lahu don wuce amma lifazzi hmm, lifazzi ga mutum guda banda wanda a bayan liman wanda a bayan liman yana cikin kurkuku hmm. la mu'tammin shi na yake magana ko amma banda mutane wanda an bayan liman sai tuna wudu to an ce fazi ya kaji ko an ce mutane kai ya kaji ko to bari mu ji liman kaka wa fil imam riwayatani amma ga shi limamin shugaban sahu shi mallamai sun yi riwayoyi guda biyu kuma da riwayoyin daga imam malik su wa illam yattasil waqas illa da raka a tsaye ta raka cewa in lokaci bai yalwata sai ga raka'a a biyu ɗaya su za a samu a yi eh? rana ta kullu to ta raka wuce ya bar shafi ya bar wuce ya salla su bayan don ka a don ka a yadu hmm. ta raka wuce amma wanda yake ce lali salati kaje wuce amma banda in ya yalwatu ga raka'a uku yan akwai raka'a uku to wannan kam abinda modibbo ya ce lallai na bai bari ne sai dai sallaci in sallai sallaci su bayan yan rana ta yi to a ranka ka kafa gari hmm. to mu Wani hamsin sallar shafa'a in ko lokaci ya yi wata ana samun raka'o'i guda biyar to a sallaci shafi sannan wuturi sannan a yi su bayan raka ta fajara a ranka ta bayan ta haifu haka tsari walau kaddama mun gane shi a ai akwai wannan jimla kenan gane shi ko da ko mutum ya gabatar da shafi ilai ya sallaci sallar isha sai ce bari ya shafi'i bari ba wutu karshen dare to in ya ta ya zai wutu nan sai kuma shafi'i ana samun raka'a ce muna tare da kuwa walau kaddama magana ce daban take shi ɗaya na yi wale sabin in za da alfajara in ku ana samu raka'a bakwai su ya ƙara kata bajari a yi shafi a yi wudu a rakata bajari an samu nawa sai an kai su bayan raka'a biyu an samu nawa nuna ai shi ka san haka shi kakar haka ce wahiyar ragibatun ita rakata bajari tana ƙarƙashin sunna da wajibi ƙarƙashin sunna da wajibi tahi hi ita ka ta jirin ba tabta kiru liliyatin ta ha, kuma tana buƙatuwa ita ka ta majalin a wanda za ta rabe ta ga sauran nahiloli ita in za a tsalla sai a mace da ita ta ana ah, muna iya kamar da ramu to malam ya ce wala tujzu in tabayyana taqaddumu ihramiha lil fajr ba sai ba in ya yana ashe wai ya gabatar da har ma da ita alhijir bai fito ba to ba ka ta bayyana ta an kai ba to ka ta bayyana ta sai alhijir ke to an ka ce mala amma in shi mai sallar na bai haka ke ba yace walau bi taharri ko da hasashe ya ga lokaci yayi ya yi ta a shi alhaji bai keto ba ba ta dai ba wani dubal in ita sa'aru alal fatihati kuma an so ta kaitawa zarkata a akan fatiha kawai wato anan shi malam ya yi magana ga wanda ka sun shi maza ya gama ka ta don a salatu su amma an ruwaito annabi na karanta a cikin ta kul ya alkafirun da kul wallahu ahad ita raka ta bajani ibnu wahab haka yace an roto annabi na karanta su sannan maluma su yi magana akan cewa ana karanta a cikin ta alam wa alam amma wasu malamai sun kashe wannan karanta alam wa alam sun kashe gida ala bai inganta ba imamu gazali ce wallahi shi sai ya kare ga magana yace ana karanta alam wa alam kuma shi na kuma shi asali ga wanda makiya sun kawa yawa ko yana son kariya ga mahushar ne to Allah zai kare shi shin kun gane kun ga jawahiru eh ni ban gane shi ba karanta ka ji an ka gane shi a'a wannan duba ita ta zaro Allah fata ta kun ga nai to ha na'am to ci gaba hmm, na'am to kun ji wacce magana kenan ko to mu tayi ka zan sa ta'ala mana ko ba ka ta'ala نعم Awo, fasaha, duk wanda ada ciwon haƙura, duk wanda ada ciwon haƙura, to in yin lizinci rakata bajana ya karanta kuliya A'a garka a farko, kulhuwar lawa garka ta gafi Allah na bahi laya. Bakar riba, fasaha, alam mhm. na sharaha da alam kai ba alam wa alam mhm. Mhm. wai wai kudu wanda ya karanta an take layin sufa alam duk wani abin da ara ne samu ne inda ya karanta taran don sun ka ce wai la asala lahu ci gaba kuma sun ji a ce sun ka ce wai bid'a ana to dai ko kuma kusa game da aiki yawo littafi na daɗa na'am to shi na cikin abin da an ka jarumta don tun kuɗe wasu abubuwan kyama da kuma takaita kowane bakin shi kawo gare ka kuma Allah bai ba shi hanya gare ka inda kana karanta su na'am na'am ba ba shi ma muka zalunci wallahi ya kare shi to mu je kala hmm. hmm? wa isa wa bi masjidin sannan an so aukar da ta ba jarin masallaci kan mutum shi wata gida ya to masallaci shi zamba don ita in yi ya toye ta na bat an tuntul masallaci wana ba ko a shi lahiran ba an ta yadda an ta yadda ko ta mai daga taitul masjid muzo fa in fa'ala hadu baiti lam yarka amma in ya riga ya wuce gida ne zai zauna bai bai komai domin ba mu ba mu halin kuma na hila amma shi ko san kala karaha wallahi ya maka ruhi kowa da mun shi ta hakin ta kan to mu zo ولا يقضى غير فرد إلا هي هذا زواج شو خليل كده ba a rankon wata nahila in ba ita ba ita kan daga nan daga wannan lokaci har zuwa zuwa da rana rama ta kai to kaga anan malamai suka yi magana shin idan mutum bacci ya kwace shi ko da ta ya sallar su ba sai da rana ta yi shi ana ranka ta kuku ba a rankawa imamu maliki ya ce shi kam wani labari da iso mai banaran kwanta sallah ɗaya aka ba yi domin annabi sallallahu alaihi wasallama yau marwazi sallah ɗaya an kai bai wata kafa jami'a muna tare to yace kuma yana karawa da man nasiya salatan fali salliha idza zakara wannan sallar da mutum manci an take sallace ta lokacin da tona ta ka ta bace ta ko sai sallar farilla ka magana ta to amma ka ji wa irin na mallaman ga mala a shaba yake jika labari ya iso mai ana rawan don ranar kone ne an kada wai waje ya ce annabi sai da ya yi da sannan ya sallar su bai ya gita mallan to amma wajen jumhur sun ma'a maliki to mu je kara in an ka tsaya da su ba wa wani masjid a cikin masallaci taraka ha ya baraka ta bajan bisa ga wajibi ya shiga cikin sallar su bai wa harijuhu aha. in ko kina mai masallaci to jiya kana bayan shi ko masallaci in lam yakhaf wa taraka'ati amma in bijin tsoron k'u kucewa raka'a ta farko makaranta iziya raka'a farko da aka raka'a da aka magana kan ta kurce ta farko aka magana ba ta ba ta karshe ba ta karshe da in ta kuje ai banda hmm. wa al abladu kasratu sujudi shin ga mai nahila shimmisi tsawon sajada ka sarrafa in na tsununa ba yawa na ba inda gari kai ka ta ziyara zai aw dunul qiyam ko ko tsawon sai mallaki ne an yi batudu zo an ku faslun ko lokaci a kwanan nan